ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون sai suka tafi tare da ɗan uwan annabi yusuf shaƙiƙi yayin da suka shiga ta ƙofofi daban-daban kamar yadda babansu ya masu umarni duk da shigarsu daga ƙofofi daban-daban ɗin ba zai iya kawar musu da wani abin da Allah ya ƙaddara a kansu ba. Kawai dai tausayi ne na annabi Yaƙub ga ‘ya'yansa ya bayyana shi, ya musu wannan wasiyar. Alhali yana sane da cewa babu wani iko sai ikon Allah, domin shi masani ne na abin da muka sanar da shi na imani da ƙaddara da kuma yin riƙo da sababi. Amma dai mafi yawan mutane ba su san haka ba.